da ƙasa Najeriya addu'a mu rinka gaurukan mu addu'a addu'a ta farko kun ji ne rabbi ja'al hadha baladan amina Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai lumana sannan a ahlahu min samarat Allah ka azurta mutanen garin da abinci Ya'yan itatuwa haka zaka ka rinka addu'a ka ce Allah ka albarkaci ƙasar zazzau Allah ka albarkaci ƙasar katsina Allah ƙasar sokoto ƙasar daura ka faɗi sunan garin ku ka ce Allah ka azurta mu da kaza Allah noma da aka yi bana Allah maɗaukakin sarki ka tofa mana albarka a ciki wallahi addu'a ba ta faɗuwa ban za ku rinka yin addu'a kar ka ce kai ba malami bane a'a Allah bai sharɗanta addu'a sai malamai ba rinka roƙon Allah ku tashi da daddare ku rinka faɗa wa Allah idan ka shiga gona ta baka sha'awa ka ce masha Allah Allah ka albarkaci gonan nan Allah ka sa mana albarka ka je kasuwa Allah ka albarkaci wannan kasuwa ka je ka samu yara ka ce ya Allah ya ƴaƴan nan ka zuba musu albarka ku ta addu'a ka san mu albarka ta kewaye mu jama'a kuna ga annabi Ibrahim abin da yake nan yau gashi jikokin shi ne da ƴaƴan shi su suke jin daɗi sai ka je ka ga kwallon tumatir malam sun tuno ne kamar kwallon mangwaro a garin ku fa sai ka tumatir ya motsi kamar idan makaho kamar idan makaho ba ga tumatir ya motsi motsi haka gashi na fata an gane addu'a kun da yin addu'a jama'a